صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم Wa rahmatullahi wa barakatu. dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha biyar ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1444 wanda ya daidai da takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da uku meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue ɗora daga ladima road gwari mijiya ne kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan siffan azumin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin watan Ramalana a jerin gwanin karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma mun kwana a shafi na arba'in da ɗaya a ƙarƙashin summa yutimmu siyam malam yake cewa ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بقوله فوافق فعلهم حوله صلى الله عليه وسلم فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يفطر حين يغيب قرص الشمس علم بأن يكاو من حديث إمام البخاري أبو داود دكما إمام مسلم حديث عبد الله بن أبي أوفى نتشي da ake nufi da allailu sun atimmu siyama ila al a cikin wancan ayar shine faduwar rana ba ana nufin duhun dare ba sai kawo hadisin ya fassara ta saboda sun yi tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yada zango aka yada zango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abincin da za su ci sai tsaki wanda ake yin dambu da shi na wato alkama manzo Allah ce a kwaba musu a zuba masa ruwa da nono su sha su yi buɗe baki da shi Imam Bukhari ya zo da hadisin ne akan ya halatta mai buɗe baki in bai samu dabino ba dabinon ai danya in babu danyen dabino to ya samu busassa in babu busassa ya samu kayan marmari fruit kenan in babu duk abin da ya samu zai iya buɗe baki da shi to imam al-bukhari ya buɗe babi ne ya kulla babin ya halatta mai azumi ya yi buɗe baki da duk abin da ya sauwaka sai kawo wannan hadisin ina fata an gane to kuma kaga wato alkama ce garin alkama ce aka zuba mata nono kaga kada kawai za a sha kawai to shine har manzo Allah ce mai inzil da lana sauka ka kwaba mana ba mu yi buɗe baki da shi sai ce to akwai hasken rana har yanzu bayan kwallon rana ta faɗi sai manzala ce in dai wato ra'a dare ya fuskanto daga gabas rana ta juya baya daga yamma kuma kwallon rana ta faɗi lokacin buɗe baki ne kaga sai ya nuna ba hasken ake duba ba faɗuwar kwallon ranar shine bukatar ke kwallon rana ta faɗi shi kenan ko da gari na da haske ba dalili ba ne lokacin buɗe baki ya yi sai a yi buɗe baki shi ne malam ya kafa hujja da shi ya ce bayan wannan hadisin wa sabata anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam iqtadaw bihi ya tabbata cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi koyi da shi bi qawlihi fawafaqa fi'luhum qawlahu sallallahu alaihi wasallam sun yi koyi da maganarsa sai aikinsu ya dace da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqadi kana abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yuftiru hina yaghibu qurs ash-shams abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare sa ya kasance yana buɗe baki a lokacin da kwallon rana ta faɗi ina fata an gane abin da yasa malam ya kawo mana wannan hadisi hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya ambace shi a cikin sahihin sa mu'allaqan hadisi mujalladi na hudu shafi na shida sannan imamu Ibn Abi shaiba ya sadar da hadisin bi ma'ana ya mai da hadisi mausuli har sanadin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musannaf nata mujalladi na uku shafi na goma sha biyu haka sa'idu bin mansurin kamar yadda imam ibn hajar al ya ambace shi a cikin fathul bari mujalladi na uku na hudu shafi na ɗari da casa'in da shida haka kuma ya zo a cikin umdatul qari mujalladi na tara shafi na ɗari da talatin haka kuma ibn hajar ya ambace shi a cikin littafinsa da ta'liq mujalladi na uku shafi na ɗari da casa'in da biyar sai malam ya ce tambihun faɗaɗarwa ahkamus saumi almabniyatu anifan muta'alliqatun birru'yati ya yace hukunce hukunce na azumi wanda aka ambace ta ɗazu an rataya ta ne da ganin ido na wata ina fata an gani al'ainul bashariya yace ido na ɗan adam wala yanbaghi wata na tanattu wa rafd hilal wa muraqabat Malam ya ce yace baya yiwuwa. mutane su saurawa wa kansu su wuce gona da iri da kuma kintatan jinjirin wata da kuma lura da ketowan alfijiri da na'ura ka sa akwai wata na'ura ko ce to ba shi ba ne musulunci ya ce a duba da ido ne ba da na'ura ba sai dai za a iya amfani da na'uran ta haska maka inda ake kallo an gane amma misali na'urar za ta nuna maka daidai da rashin inda in ka kalla za ka iya ganin wata to in ka sa na'urar ta nuna maka sai ka cire sai ka duba da idan ka ka gani amince wannan amma ba za a amfani da na'ura a ce da shi za a ga watan ba amince wannan shi ne malam yake cewa a wa muraqabatul fajr bil alatil falakiyyatil haditha ka ce za a amfani da wannan na'ura ta wato hango wata ko alfijiri wacce take na zamani da ake kirkiro ta eh, masu zuwa ganin wata za ka ga suna amfani da na'urar amma ba su ga watan da na'urar ba saboda aka yi amfani da ita ta haska maka inda asalin location ɗin watan yake kaga kai kuma sai ka sa kura ido don ka gani kaga ta sauwake maka inda za ka kalla don ka ga watan amma ba a yi amfani da ita ba a ce an ga wata da ita gano wannan sai malam ya ce aulistin saku بتقاويم المنجمين التي قالت المسلمين عن سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم yace ko kuma mutum ya yi da kalanda na wato malaman taurari sune ne malaman astronomy allati qalat almuslimin an sunnati khatamin nabiyina sallallahu alaihi wasallam wacce ta kawar da musulmai daga bin sunnan manzon Allah sakamakon annabawa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa fa qalla fihim alkhair wa kathura fihim alshar malam yace sai alkhairi ya karanta a cikin irin waɗannan mutanen sannan kuma sharri ya yawaita a cikin su saboda sun bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da al'umman sa akai muhallin shahid a ciki shine ba a amfani da kalanda an gane kaga da yawa a yau suna amfani da kalanda sun ruɗar da mutane wasu kalandan yau goma sha shida ko kuma alhali ba daidai ba ne saboda watan da ya shuɗe wace wata kenan rajab kwana talatin kai masu kalanda kwana ashirin da tara kawai ji wannan ga a lissafin masu kalanda yau sha shida masu amfani da sha shida kuma har suka rudar da wasu har wasu sun gama azumin ayyamul bid suna amfani da wannan kalandar wato kenan yau sha shida ce a wannan kuskure ne duk wanda aka gaya mai ya yi amfani ko da wasu sun yi amfani da wannan ya yi a matsayin sha shida laifin na kan waɗanda suka sa wannan suka ce sha shida abin ganin laifin na kansu saboda kaga sun sa su sun yi wata ibada ba a inda aka ce su yi ta ba amince wannan kaga illar kenan Allah ka shirya da mu shine malam yace tambihun tsanin wato tambihi fadakarwa na biyu fi ba'd al-bilad al-islamiyya a wasu sashen kasashe musulunci yasta'inu al-mu'adhdhinuna bi allati maba alaiha aktsaru min 50 aman akwai ladanan da suke amfani da kalandun shekaru hamsin da suka wuce ba da shi suke amfani ayu akhirun al-futur suna jinkirta buɗe baki wa yuqaddimuna as-sahur kuma suna gabatar da sahur Agasin sun ko saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ne gaggauta buɗe baki sannan ne jinkirta sahur kaga su kuma sai suka koma suna jinkirta buɗe baki kuma suna ne gaggauta sahur kaga sun yi aka sike malam yace fa yaqauna fi ainil munaqabati bi hadi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka fada a ainihin tifta da warwara akan sunnan manzon Allah صلى الله عليه وسلم ففي مثل هذه البلاد قال ينتي إرن وأن الركب يقوم بعض الحريصين على السنة بالفطر على الشمس sai irin wato waɗanda suke da kwaɗayi a kan raye suna sai suka koma suna buɗe baki akan kan haɗuwar ƙwallon rana da kuma wato ketowar alfijiri saboda su ladanan garinsu suna amfani da kalandun da outdated wanda shekaru hamsin da suka wuce ita suke amfani har yau kaga akwai matsala ai ko kaga ai ka san komai na canza, shekaru hamsin da suka wuce kaga ai yanayin lokacin ba bane ne na yanzu an gane ana samun yinin mana da tsawo haka ne sannan kuma daren yana da ne gajere sa'annan kuma yanayin wedan ba ɗaya ba ne da yanzu ana samun bambance-bambance to amma yanzu kuma aka san haka malam ya ci gaba da cewa wasahur alal fasr haka shi ma sahur akan cetowan alfijiri suna amfani da shi fa idza ghabati shamsu afkaru idan kwallon rana ta fadi sai su yi buɗe bakinsu wa idza tala alfijiru fajr idan alfijiri na gaskiya ya bayyana kama kaddama kamar yadda manzon Allah ya bayani muka karanta a baya da ya shuɗe amsa ku sai su kame daga ci fa hadha fi'lun shar'iyyun sahihun la ghubara alayhi alai wannan aikin da irin wa'annan mutanen suke yi ingantacce ne kuma shari'a ta amince da shi ba kura a kansa kaman zannahum mukhalifin duk wanda ke zaton irin waɗanda suka yi wannan sun saba faqad akhta'a khata'an bayyinan to wannan mutumin yayi kuskure kuskure bayyananne wala haula wala quwwata illa billah babu wani wayo babu tsara babu karfi sai ga Allah wala yakhfa anna hadhihi al-ibada malan yace fa bi boyu gare mu ba cewa wannan ibada ta azumi murtabiqatun bishamsi wal fajr an daure ta da faduwar rana da ketowar alfijiri kaga azumi ko wa'annan ababen guda biyu su ne abin lura saboda ketowar alfijiri shine in alfijiri ya keto baya halatta ka ci abinci to aka azumin ka ya lalace ko shi kuma faduwar rana shine ke nuna lokacin bakin ka ne yayi ya halatta ka ya ci abinci ina fata an gani malam ya ce fa'iza khalafa zalika unasun idan wasu mutane suka saba wannan tsarin ya kununa humul mukhti'in sai ya zama su ne wa'anda suka yi kuskure laman tamassaka bil asali wa baqi alaihi ba mutumin da ya ruku da asali ba kuma ya kasance akan asalin fal azanu huwa i'lamu bi dukhul waqt malam yace kiran sallah shine sanarwa da shigan lokacin sallah fa'iza dakhala alwaqtu in lokaci ya shiga wa ta'akhkhara azanu kuma aka yi jinkiri wajen kiran sallah aw taqaddama al'azanu ko kuma aka gabatar da kiran sallar kafin lokaci yayi walam yadkhul alwaqt kuma lokaci bai yi ba fal alal ala al-asli huwa alwajib wanzuwa akan asali shine wajibi akan kowa ahfaz hadha wa tadabbarhu malam ya ce ka kula da wannan mai zurfin tunani a kai saboda haka ka fi asali kada ka ce a wa'annan ai kaza a'a ne asalin da manzo Allah ya daura mu a kai ba a cin abinci sai an tabbatar da kwallon rana ta faɗi shi ne lokacin batunka sannan ba a kamewa sai an tabbatar alfijiri ya keto in alfijiri bai keto ba a kira sallah ka cutar da mutanen da ana su cin abinci kawai shi wannan to shi ne malam ya ce to kai zurfin tunani a kan wannan matsalar sai malam ya ce a sahur sahur ne sahur shi ne abincin da ake ci shi da ake kira a sahur malam ya ce hikmatu me hikimar da ya sa shari'a ta ce mu dinka yin sahur farada Allahu alaina siyama Allah ya fallanta mana azumi kama katabahu ala alladhina min qablina min alil kitabi kamar yanda ya wajabta shi akan waɗanda suka shuke gabaninmu daga cikin kiristoci da yahudawa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyamu an wajabta azumi akan ku kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta ta akan waɗanda suka shuɗe gabaninku la'allakum tattakuna don ku samu takawa azumi yana gadar da mai kenan takawa a zuciya ana fahimtar wannan azumi yana gadar da tsoron Allah ne a zuciya wannan aya ce cikin suratul baqara aya ta 183 malai ce fa kana al wal hukmu sai ya zama wato lokacin da hukuncin ala wifki ma ba ala ahalin kitab ya kasance ne daidai da abin da aka wajabta wa kiristoci da yahudawa Allah ya kulu wala ya shirabu su ma an hana su ci an hana su sha wala yantahu ba an su ma an hana su in sun yi bacci su tara da iyalinsu shine tsarin kiristoci da yahudawa mu kuma sai aka mana rangwame amma suna su a lokacinsu haka yake ɗan wannan Shi shine mala ce, ai idana aduhum lam yat'am hatta al da al wa kuti ba ala al-muslimin wa kutiba dhalika ala al ai idana aduhum idan ɗayan ya yi bacci lam yat'am amma bai ci abinci ba hatta lailata ba zai ci abinci ba har sai gari ya waye an kai kuma yamma na washe gari alqabila wato daren da za a fuskanta na gaba gobe kenan wa kutiba zalika ala almuslimin wannan ma aka wajabta wa musulmai amma sabbi ne suka yi wannan kai amma bayyana anifan ana yace kamar yadda muka yi bayanin sa dazu kaga saramatu qais ai dalilin su ne aka samu sauki shi da yazo ba abinci a gidansa ya ce kuma shi ya yi wahala ya ce matansa akwai abinci ta ce barin je nemo maka kafin ta je ta dawo bacci ya kwashe shi yana zuwa ta ce za ka ji jiki kuwa to ya yi bacci bacci ya kwashe shi kuma a ka'ida a lokacin in mutum ya yi bacci ko gyangyaɗi ne na minti biyu haramun ne kuma in ya farka ya ci abinci kuma haramun ne ya tara da iyalinsa sai washe gari bayan kuma rana ta faɗi shi ga shi ga wahalan gona ga shi kuma ya dawo gida ba abinci ta fita ta dan nemo ta yi da ƙara irin ta mata kafin ta dawo bacci ya sace shi saboda gajiya ta kalle shi ta ce za a ji jiki kuwa gari na haka kuma ya daure gari na wayewa sha biyu na yi sai su ne aka ɗauke shi rangaranga aka gaya manzala ga fa halin da sarmatu bin qais ya fada ciki sai Allah ya saukar da aya akulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl dalilin wannan sahabin muka samu sauki in ba ka ba wallahi da mutane da yawa za su je ba za su yi ba wani zai ce Allah ya san ba za mu iya ba amma kaga su sahabbai ba su ce haka ba suka jure saboda ƙarfin imani har ya suma sumar da yi sai ya zama mana rahama ni da kai kaga ni da kai ba mu san haka ba amma su suka ɗanɗana wannan azaba to da kai da su za ku taɓa zama ɗaya ana ba ku taɓa zama ɗaya ba su sun yi abin ne a lokacin da abin ke bukatan taimako ni da kai kuwa musulunci ba bukatan taimakon mu in ka taimaka ka taimaka yanzu duk wani hidima da mai kuɗi zai yi wa addini wala kan shi ya taimaka bai addini ba ya taimaki kansa saboda aikin da ya yi shi zai gani a ina lahira ya taimaki kansa amma su lokacin da addinin yake bukatan waɗanda za su tallata shi suka tallata addinin yanzu ka tallata ko baka tallata ba kana zaune sai ka ji wani ya taso daga sabon tasha ya ce a want to islam ba ka mai da'awa ba ko amma haka kodin allah ya sa masa musulunci a zuciya in da halin ka ne Allah da ba zai musulunta ba ko amma Allah ya tausasa zuciyarsa ya sa ya gane addini kaga ashe kenan mu ne ke amfana da addini addinin ne ya ɗaukaka mu to lokacin da muka nemi ɗaukaka ba ta hanyar addinin ba to haka za mu kaskanta kamar yadda sai umar radiyallahu ta'ala annu ya faɗi wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda imam hakim fitar a cikin mustadrak amma ka san sabon burudul asar shine lokacin da aka ci falastin da yaki a zamanin sayyidina umar daman ai romawa ne ke to dalilin suka ce sai an miƙa falastin a ƙarƙashin daula musulunci suka ce za su miƙa falastin da sai sayyidina umar ya zo sayyidina umar ya zo da ya zo ina fata an gane da ya zo suna tafiya da abu ubaida akwai jaki guda ɗaya ne idan ya hau zuwa waje kaza sai shi ya sauka sai sai na umar ya hau sai ya sauka sai ya hau da aka zo kusa da garin aka shigo sai shi abu ubaida shi ne kwamanda yana kai sai ya sauka sai ce na umar ya hau saboda shi ne amirul mu'minin saboda mutanen falastin su kai shi su ɗauke shi sai ce hmm. sai ce mu inna qaumun a'azzana Allahu bil islam sai ce mu mutane ne wanda musulunci ne Allah ya ɗaukaka mu da musulunci amma hama bu ta gaina duk lokacin da muka nemi ɗaukaka bi raini ma a azzan Allah a Allah ba ta hanyar musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu sai ka hau zan bi ka ƙasa amirul mu'minin na tafiya kwamandan shi na hau na kan jaki wannan mu'amalar da ya yi suka musulunta to ka gani ji wannan Allah ya samu dace malam sai yake cewa a falamma nusika a lokacin da aka shafi wannan hukuncin amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sahur sai manzo Allah ya yi umarni ya ce abin da yin sahur kaga su ba sa yi kaga amma mu aka ce mu dinga yi tafriqan baina sawmina wa sawmi ahli kitab dan mu bambanta tsakanin azumin mu da azumin kristoci da yahudawa su ba sahur inda aka ce abinci da dare shi kenan in kai bacci shi kenan ko ka farka ba za ka ci ba sai dai ka daure har zuwa washe gari an amr bin al-as radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi daga amur dan as Allah ya kara yadda a gare sa lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce. faslun ma baina siyamina wa siyamu alil kitabi aklatu ya ce abin da ya raba azumin mu da azumin kiristoci da yahudawa shine cin sahur a da kada mutum ya ce a ah, ni fa idan zan yi azumi in dai na ci sahur ina wahala sai ya ce a ah, ba daidai ba ne ka ci sahur to ai in na ci ina wahala ko da ruwa ne manzala ce ka sha da sunan mai sahur ka san ne gara basar da ke cikin sahur Allah da mala'iku suke maka salati wanda ba ya sahur ba yi da wannan falalar duk wanda baya sahur Allah da mala'ikunsa ba sa mai wannan salatin Allah fa da mala'iku suke maka salati in kai ci sahur sai kuma ka ce aaa ah, ko da mango ka ya yi ka tutuwa kwakwalwar kana tunanin a ah, kai kawai ah, you you not understand eh shi ya fito a cambridge kaga wannan matsala ce kamar wannan a'a kai musulmi ne kana da tsari saboda haka tsarinka ka bi dokar Allah ka bi dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaman lafiyarka kuma shine wayewa duk wani wayewa kasar wannan yake ina fata an gane malai ce wannan hadithi imamu muslim ya rawaito sa malam ya ce fadluhu me falalar cin sahur barka ji as-sahuru barakatun malam ce maka sahur albarka ji barka ji an salman radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa wasallam hadisi daga salman al-faris Allah ya kare ya a gare ka yace ma Allah tira da abincin Allah su kara tabbata gare shi da alayensa ya ce albarkatu fi talafatin albarka a cikin abubuwa guda uku ana samun su aljama'atu sallan jami'i sai albarka ka gaba ɗaya bane da sallan ka kai kadai tilo ko wasarid da kuma sarid sarid shine wato kamar ka ce wato dambu da laraba suke na alkama sai a ƙara dambun nama a cikinsa an gane alkama a jiƙa shi da dambun nama a yi kwaɗayi. shi kaga ko in ka ci sai dai ka ci shan ruwa za ka ji kaƙo shi wannan asari shi ne lalace akwai albarka a ciki kaga idan ka ci kawai ruwa za ka ta sha kawai ruwa za ka ci ta sha ba za ka ji kishi ba kamar ɗan wannan dabinan nan ne da ake yi a madina da ake yi shi kamar tunkuza amma ne aka gan shi an daka shi an daka shi yadda ka san tunkuza sai ka ga wani abu kuma fari a kai kamar gara an gane ka ga in ka dankule shi aka ka zahawa ka sha ina ba ta an gane sai dai kawai ka ji tana tafiya kamar eh, ɗan ƙaramin doki ko aka ji ka zanzan kawai lafiya lau an gane to sai ya ce wasahur kuma shi ma sahur akwai albarka a ciki ya haifar wannan dan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce imam tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir mujalladi a hadisi namba ta 6127 haka abu nu'ayn ya ambace shi a cikin zikru akhbarin asbahan nasa mujalladin farko shafi na 57 daga salmanu faris ibn hajar al nuruddin al-haytami a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na uku shafi a 151 ina fata an gane imam khatib ya ambace shi a cikin muwaddah awham al-jam' wa at-tafriq mujalladin farko shafi na 263 da isnadi kyakkyawa sai malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وسلم إن الله جعل البركة في السحور والخير حديث أبو هريرة الله تعالى يدعى قريسة يتي من ذا الله تيرا دا أمين شم الله تقارة تبتع قريشة دا آلا ينسى ياتي إن الله للي ألا جعل البركة في السحور والخير يا سنع البركة أتكن سحور تكما الخيل ما أوني سكيري Allah ya sa albarka a ciki kaga kenan duk wanda ba cin sahur baya samun albarkan Allah kaga waye asara shi ko shi da baya cin sahur wannan hadisi Imam shairazi ya fitar da shi a cikin alqab haka Imam suyuti ya ambace shi a cikin jami'us Saghir. hadisi nan ba dubu ɗaya da ɗari bakwai da goma sha biyar haka imam al-khatib gadi a cikin muwadda mujalladin farko shafi na ɗari biyu da sittin da uku da isnadi kyakkyawa haka kuma imam al-manawi ya ambace shi a cikin sharhin da ya yi wa al-jami' as-sabir shine faidul kadir nasa mujalladin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da uku sai malam yace عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديثي دقى عبد الله الأنهاري دقى ونمتني دقى تكين صحابة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال يتي ناشب ورم من ذا الله صلى الله عليه وسلم الهالي ينا ينسهر فقال إنها بركة a'atakumullahu iyaha fala tad'uhu sai ce sai manzo Allah ya kalli wannan sahabi ya ce kai kaga sahur din nan albarka ce Allah ya baku ku al'ummata ba ku yi wasa da ita in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga wani zai ce ma shi fa shi kawai ka bar shi kawai ana ma bayani ga abin da manzo Allah ya ce ah shi kawai ka bar shi kawai you not understand saboda shi ne kaɗai mai understanding eh Allah ka shirye da mu malam ce wannan hadisi Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Sunan al-Kubra mujalladi na 4 shafi na 155 haka kuma Imam Hakim Imam Ahmad a cikin Musnad dinsa mujalladi na 5 shafi na 270 bi isnadi ingantacce sai malam ya ce, wa kaunu sa'ur barakatun zahir malam ya ce, kasantuwar sahur albarka ne fa a fili yake li annahu ittiba'un lis-sunnah saboda bin sunna ne in ko sunna ne ai albarka ne ko wa yuqawwi ala siyam kuma yana karfafa mai azumi akan azumin sa wa yunashshifu ar-raghaba li ziyad minhu li khiffati shiqqa ala as-sa'im yace kuma yana yana ƙara nishaɗi da kwaɗayi a wajen ƙari na samun sauƙin tsanani da mai azumi wa fihi mukhalafatun li ahlil kitabi kuma abu na gaba akwai saba wa ma'abuta littafi su ne kiristoci da yahudawa fa innahu la saboda su ba sa yin sahur lidalika sammahu ar-rasul karim sallallahu alaihi wasallam shi sa manzon mu mai karamci ya sanya wa sahur suna al-ghada'ul mubarak abincin rana ne albarka sunan sahur kenan daga cikin sunayen sahur كما في حديثي عباس بن سارية وأبي الدرداء رضي الله عنهما كما ننزو حديث wato guda biyu hadisin irbab Sariya da kuma hadisin abin darda Allah ya ƙara yadda a gade su sai ce ne manzo Allah ya ce halumma ila al-ghada'il mubarak ya'ni at-tahur yace ku taho zuwa ga abincin rana ne albarka shine sahur kuma zala kira shi abincin rana ne albarka kaga kenan kai abincin ranan nan ne albarka ya kubuce maka an fahimci wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sahur sai ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala al-mutasahharin lallai Allah da mala'ikunsa suna yi wa masu yin sahur salati wala'alla min a'azami barakati sahur malam yace yana daga cikin mafi girman albarkar sahur أن الله سبحانه وتعالى يشمل المتصحفين بمغفرته ألا ينا غني ما سين سهود غافرة abin ji kai kace aka ma gafara ina cewa you not understand kaga you are the one that is not understanding ko tun da gashi albarkan ya kubuce maka gabarar Allah ta kubuce maka kuma ana kokari don a fahimtar da kai sai ka ce no no no no no no no eh kuma ya sa glass sai ka ga ɗanyi haka you know eh irin wato shi irin ya kware <laughs> kai Allah zarki walala wato mutumin da bai waye ba ko bai da wayewan addini wato jikin da bibi ne wala an gama da shi Allah duk mutumin da bai gane addinin sa ba to kawai shi ka tafi ne ya ce an gama da kai ai duk duniya ba wayewa kaman wayewan addini an gano wannan to duk wani wayewa ƙasa da wannan yake Allah ka shirya da mu shine malam yace wa yasbiqu alaihim rahmata kuma ya kwararo da rahamarsa saboda kai sahur fa a kwarara maka rahama ai Allah na san mu da alkhairi sai yace wa mala'ikatur rahman tastaghfiru lahu kuma mala'ikun Allah za su dinga roƙa maka gafara kawai dan ka ci abinci kawai dan ka ci abincin sahur hai wannan gara sai musulunci ina fata an gane daga duk wanda baya sahur wannan garaba ta goma shin duk yayi asarar su wa tad'u wa tad'u Allah an ya'fu anhu kuma za su dinga roƙa maka Allah ka wai Allah ka yafe mawa wani saboda ya ci sahur abin da baka ji. amma mala'iku suna ce roƙa maka Allah ya yafe maka kurakuran da kai tsakaninka da Allah wani irin ka ne aka baka li yakunu utaqa'ur rahman fi qur'an suna roƙa maka saboda ka zama daga cikin ‘yantattun bayan Allah a watan ƙur'ani watan Ramadana. Saboda duk dare Allah ke ‘yanta bayi. To, mala'iku za su dinga roƙa maka wannan addu'a kawai saboda ka ci sahur. Ka duba fa abinci da za ka ci da zai maka amfani. A ci kuma ka samu irin wannan gara fasa, madalla musulunci. Ba musulunci ba, ba inda za ka samu wannan. Sai ce an abi sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركة من الله صلى الله عليه وسلم يتي كي سحور أبنتني البركة فلا تدعوه كك كسكرك بشي ولو أن يزرع أحدكم جرعة من ماء kai ko da ɗayanku zai zuƙa ruwa ne ya zuƙa kaga ko kai da kake cewa in ka sha ni ka ji ruwa kai ka sha da niyyar sahur za ka samu wannan karaɗa sa fa inna Allah kaji kuma zala ce domin Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna ala almutasahharin suna yi wa masu yin sahur salati Allahu akbar Allahu akbar ka duba wannan albarka ka duba wannan tagomashin abinci kaci Allah da kansa da mala'ikunsa su roka wato duk wanda ya bar sahur yayi asara ina ba ta an gane wannan hadisi hadisi ne da muka karanta shi a baya saboda haka idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura akan bayanin da malam yayi a karkashin hadisin ko shine a shafi na 46 insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Ina akwai tambaya za mu amsa kuma babu za mu cikin karatu sai mai sallah sha Allah alaikum assalam na'am na'am na'am na'am hmm. su ai ba suna shi wannan a wato na'urar yana nuna maka location din inda wata yake in aka sa yana taimakawa ne don suka sa suka seta to su kuma sai su sa ido sai su dinga kallo har su gani ba wai da shi suke gani ba yawa kada ka gani kai tunanin wai da shi suke amfani a sana sa shi ne yana nuna musu exact inda zaka kalla ka ga wajen eh inda na'ura ce yawa wa السلام نعم a'a ai yawa ne yanzu misali ba cewa kana karatu wata rana sai wani mutumin ya shigo ba ba so a mace sunan in ko da an ambaci sunan baya cutar da hadisin rashin ambatan sunan baya cutar da hadisin saboda sahabi ne ina fata an gane amma da a misali isnadin ne ba a cikin matanin ba sai a ce waye wancan amma tunda a cikin matanin hadisi ne baya cutarwa wata rana muna zaune baina ma nahnu da inda rasulullah id tala alaina rajulun wani mutum ko wannan ai ba a bukatan ka san waye shi kawai dai wani mutum shi shikenan ka dai san mutum daga cikin sabon manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka san shi ko baka san shi ba fa'idar dai sakon ake so ka gane shikenan baya cutar da ingancin hadisi an gane amma da a cikin isnadin ne sai a ce waye sai ka faɗi mana waye shi saboda kada a samu makaryaci ya zo ya karya ya ce manzo Allah ne ya ce kuma ba manzo Allah ya ce ba an gane yawa mubaham hadisi mubaham ne eh ai raji kashi biyu ne wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam hadisin da ba a ambaci sunan rawun ba kaga mubhamun sahabi la yadurru bi sihhati alhadith sahabi da sunan sunansa ba baya cutarwa amma idan a cikin jerin gwanan isnadin ne to zai yana iya cutar da hadisin an gane akwai bambanci wannan na'am alaikum assalam na'am na'am bakwai goma a shi wannan kudura wasu fara kenan Macen da take al'adar daman yana canzawa al'adar mace akwai yana fluctuating based on abincin da ta ci a watan yana fata an gane yana yana canzawa wani ya karu wani ya rubu kuma in a wata ta sha wahala al'adar zai iya zuwa kusa an gane ta wahala misali ta sabi misali in 25 days to in ta wahala kafin 25 days a 20 days din zai iya zuwa mata saboda wahala an gane da makamancin haka to kuma tana iya samun ƙari a wajen al'adun idan ta samu ƙarin nan lokacin wannan fasfatsun ya zo za ta gan shi kamar yellowish shi ba yellow ba kuma shi ba reddish ba kuma yana da ruwa-ruwa haka to in ka ga wannan shi ne ake kira al-kudratu was sufra baya cikin al'ada haka ummu atiya Allah ya kara yadda a gare ta ce a zamanin manzo Allah irin wannan ruwan da ke zuwa bayan al'ada ya yanke mu mata ba ma kidaya shi daga cikin al'ada saboda ka in mace ta ga wannan ba jinin al'ada ba ne ci gaba da ibadar an gane yawwa wa alaikum salam baka zo karatuttukan da muke a baya ba amin wuce karatun ganin wata aiko da eh, ba ta nan lokacin da muke karatu shi in aka ce an ga wata duk musulmin da bai azumi ba ya zama fasiki ya kamata a ladabar da shi hukuma ta masa hukunci akwai hukuma ta musulunci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fashi wayin bai taba gani ba in ka ce sai ka ga watan za ka yi azumi shi bai taba gani ba ga manzo Allah yana garin Madina yana neman wata ga sayyidina Abubakar yana neman jinjirin wata da na Umar yana neman jinjirin wata duk ba wanda ya gani har manzo sai Abdullahi dan Umar yaro su ga mattijai sun fi nema ba su gani ba Abdullahi dan Umar ya ce tara nasu hilal mutane na ta duba jinjirin wata ba su gani ba ina daga kai a kamar annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan ni na gani an ya ce kawai gashi nan ma ya ba ki Allah gashi nan na gani sai manzo ce to a tashi da azumi kai kuma ka ce sai ka gani tukunna za ka yi aina ka gani aina ka samu wannan yadda dai bata fassara ta haka ba kuma hadisin manza Allah bai ce haka ba wanda aka turo shi da sakon ma ana gani ne a gaya masa kai kuma ba an gani haka da uzuri a gaban Allah Kuma da haka ita akwai daula ta musulunci kama su yin wannan kama su za a yi zane su a kulle su an gane a kulle su a cika prison da su Eh. an gane abu da musulunci ya ma irin wannan kenan saboda kada su buɗe kofin fitina ga wasu an gane ko limami ne ko malami ne a kama shi a zane shi a gaban mutane kowa an yi kuka mutane su gani saboda gaba kada ya ƙara yin irin wannan ai wargi wuri ya samu an gane saboda muka ga mu nan ba tunda ba ƙari bane na Qur'ani da Sunna kawai tsari ne na demokradiyya kowa na yin abin da ya ga dama in aka ba da tsari na musulunci duk wa'annan za a kama su ne a ladabtar da su da duk irin wannan iskancin da mutane suke yi ba za su yi ba an gani shi ke kawo rabuwar kan al'umma eh Allah ka shirya ta na gani shi kenan nan abinda muka ta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yadda ka haɗa fuskokin ma wannan wuri ya Allah ka haɗa ma cikin kusur a'ala shugabannin da ta azabta mu da su ya Allah muna roƙonka ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira ka kama hannayensu ka ɗaura su akan alkhairi kan abin da zai zama shar'i ya Allah ka kame hannunsu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka samu zama mabiya na alkhairi a gare su wannan zaɓi mai zuwa ya Allah ka zaɓa mana shugabanni mafi alkhairi a wannan gari da muke rayuwa ya Allah duk wanda zai zama alkhairi gare mu ka ba mu shi duk wanda zai zama sharri gare mu ya Allah nisantar da shi daga gare mu mu ma ka nisantar da mu daga gare shi za mu shugabannin da suke kanar mu suke tausayin mu wanda za su yi mana abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama mabiya na alkhairi gare su wanda za su taimaka musu da shawarwari da kuma addu'a na alkhairi wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah su gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka kashi dukiya ka kashi, ikon sarrafa shi a wajen yi wa addinin sa hidima mu ma kai mana ta goma shi irin wato dukiyar da ka basu ka ba mu damar da za mu yi irin abin da ya na ibada ko kuma sama da shi da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada masu kallon da sauraro ya Allah ka hada mu da su gabaki ɗaya a cikin firdausul a'la subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk